Hafizu Uba na ji saƙonka. na ji saƙonka kuma na gode sosai abinda za ka saka min da shi kenan amma kar ka manta mu mu ne muka shige gaba lokacin da kake neman mukaminka na sarkin mayakan Kannywood muka taimaka muka san yadda za a yi ka sani cewa ni na fi ka sanin manya hafizu mu muka shige ma gaba ba kuɗin kamfen ka bamu ba ba komai ba muka yi ma wannan yakin aka zo aka baka abin nan sannan kai amfani da mu kai amfani da wannan dama ka je ka karbo wannan ba zan tona ba dai kai amfani da wannan dama ka je ka karbo wannan kudade a gidan gwamnati da wannan mukamin da muka baka wanda har mutane suna tunanin mu da muke kusa da kai mu ne muka ci wannan kuɗin, ko kuma ka bamu ne haƙƙin su mun danne kai wannan abin amma mu mu ne zaka watsa wa ƙasa a ido kaga manta fa haɗa mu kai da manya yasa muka bar wannan maganar ta baya wanda gaje kai ka samu su danja aka suka taimaka suka shiga maganar suka ce a bar maganar kar mutane su ji kanmu yau sai dai duk abin da zai faru ya faru kowa na yadda a fasa kowa ya samu kowa ya samu saboda abin yayi yawa abin naka yayi yawa haka zaka taso daga Kano ka zo ka same mu sannan ka zo ka haɗa mana wuta ka haɗa mana wuta haka je kan social media kana zagin mu me muka yi maka me muka yi maka na rantse da Allah Hafizu ka fito ka gaya wa mutane duniya gaskiya ka gaya musu me yake faruwa ba wai ka basu a cikin duhu ba idan ba haka ba wannan ban buɗe maganar ba amma next one da zan yi zan faɗi komai za a san duniya za ta san waye Hafizu me ne kai me kai haba abin ya isa haka tun muna daurewa muna barin wa zuciyarmu har ya kai da sai ka tsaye mu ka sa mun faɗi abin da kowa zai san halin da muke ciki wannan ba rayuwa ba ce ya kamata ka yi amfani da wannan matsayin da Allah ya baka ne ka yi amfani ka san yadda za ka gina tafiyar um, mutanen Kaniwood sannan kuma da matasa irin mu masu tasowa da ni da kai duka mu samu mu taimaki juna mu haura ba wai ka rinka amfani da mu ba kana cin mu manufarka mu ma mun san da irin wannan kuma mu kanmu za mu iya contesting za mu iya amfani da kujeran da kai amfani da ita saboda kai kanka ka sani ne sanin manya ne na fi ka su na fi ka sanin manya amma me yasa saboda muna tunanin kamar ka ka fi mu wasu abubuwa sannan kuma ka fi mu dadewa a cikin masana'antar nan muka tura ka gaba domin abubuwan ci gaban mu ci gaban da za ka kawo mana kenan ci gaban mu ya karija kenan mun tura ka kana wa kanka yaki ba yara kake wa yaƙi ba ni babban abin da ma ya fi damuna yaran da ka haɗa ni da su wayanda suke tunanin wai ka ba eh, ka ba ni kasan su ne eh ba haka ake rayuwa ba ka canja sannan ka fito ka gaya wa duniya gaskiya ka gaya musu me kai me ya faru idan baka gaya musu ba ba wayanda suke cikin wannan abun ba har fans wayanda suke kallo za mu fasa kowa ya ji saboda abin da kake so kenan mun biyo ta laluma na kira ka a waya na kira ka a waya ka kida gawa. na sa an kira ka an yi ma magana hafizu ka share me kake ji da shi na rantse da Allah duk yadda kake ji da shi ni ma ina ji da shi daga nan har supreme court abuja ko ina za a je a je akan wannan kitsin na shirya saboda ba fin karfi na kai ba kuma duk abin da kake takama da shi ina takama da shi kujeranka da kake tunani da ita mu muka daura ka kuma mun san yadda za mu sauke ka na rantse da Allah mun san yadda za mu yi mu sauke ka ka jira ina jiran bidiyon ka da za ka fito ka tona wa ka asiri daga yau zuwa gobe idan kuma baka yi ba ni zan yi assalamu alaikum wa rahmatullah suna na hafizu ba wanda sani a uzi madobi ban yi mamakin abin da ka fito ka faɗa ba saboda ka san an ce ka guji sharrin wanda ka kyautatawa da kake faɗan kungiya akwai wani wanda ya kawo kuɗi ya ce ga sunan kungiya ce ta comedian ko kuma akwai gurin wanda muka je na ce masa cewa wannan kuɗi ne aka bayar da sunan kungiyar comedian in za ka yi sana'a ka yi sana'a ka daina wani dogara da waye waye siya ka ko sai wani waye ya yi wannan wannan ba daidai ba ne kuma wallahi idan baka fito na baka kwana uku idan baka fito ka karyata cewa an bani kuɗin kungiyar comedian na cinye ba wallahi sai na maka kan kotu saboda wannan abin da ka zo ka faɗa ba ka da hujja ba ka da tushe kuma baka garna a gurin wani gwamna na je na karɓi wani kuɗi da sunan ƙungiyar kwamedi ko kuma da sunan ƙungiyar tallafawa wani abubuwan bidiyo ko menene ba kana maganar da na zo kaduna na sauka ne menene akwai wani abu da ka kawo min ne da sunan cewa daga kungiya ne ko kuma sunan wannan abun tallafi ne daga wani kaza da kuɗi na nai da kuɗi na kuma na zo wani abun ma sai ni na siyo na kawo wannan ba wai fitowa zan yi fito tonan sirilin wani abu ba ni da ka ganni ba na shiga harkar kowa baka taba ji na media na fito na yi challenging din wani ba baka taba ji na na fito na yi na zagi wani ba baka taba ji na ko ina yin abu na dan rahani kuma comedy da kaga ina yi ba wai dan neman kuɗi nake yin shi ba ina harkar kasuwanci na ina sana'o'i na daban-daban kala-kala wayanda guda ɗaya ma idan Allah ya ya sa ka mallaki wannan ina ga kai ba za ka fito ka yi wannan harkar comedy din saboda rufu iya daidai rufin asiri alhamdulillah Allah na gode ba ina da rufin asiri na kuma ba zan yadda wani ya zo ya taka ni ba ko kuma in ka cire tun daga kan kananan kananan kaniyo ki kawo har karshe kololuwa a lulu wallahi ba wanda zai taka ni ba wanda zai ci mutunci na na gyale shi na dai gaya maka tabbas na baka kwana biyu fito ka goge bidiyon da kai ka goge maganganun da ka faɗa sannan kuma ina jan hankalinka da kada ka sake yin wani bayani a kaina wannan last warning ne nake maka da kakkausan murya saboda in ban da zaman tare na rantse ma da Allah uzi wa dobi da a yau dinnan ka gane wane ne official Allah kudin ma da kake magana an bayar akwai wani dan bura uba da ya je wani abu ne da na tallan shirme ma da kake kai idan ma an bayar ka je ma ka ce na karɓa din duk wanda za sa ya karban ma ya zo ya karban ma ya zo kano ya karban ma in za ka yi sana'a ka sana'a ba mu dogara da kowa ba mun dogara da allah kuma shine ke bayarwa ba wani ba ban taba kaba gani na da wani hoton wani gwamna ko wani dan majalisa ko wani senata ko wani rep ba ko wani rape ba na zo na ce kungiyar kaza kungiyar kaza kungiya ko kuka hada ta kuka zo da dokokin da bamu sani ba kuka kawo wasu constitution da bamu san shi ba kuka zo da wasu waye na ga fuskanci abin na harkan maula ce muka fice mu daga ciki akwai dama wanda muka fara zama da shi akan kungiyar tun daga ranar da kamun bayani na ce ga shiga shiga abin da za yi suka ce wannan harka kawai ba girma na bane na fita na waye kawai dai babi da matsatsun da kuka yi ina jin kunyan mazaje ina ganin nauyinsa da har ya kira ni na zo kaduna na sauka zan yi kwana ɗaya na sati daya muka tattauna aka kafa kungiya kai waye tun daga ranar akwai wani wanda muka taba zuwa za mu ce za mu karɓo wasu kuɗi saboda haka ni dai na baka kwana uku daga fito ka karyata kanka ka janye wannan kalamai in ba haka ba zan ɗau mummunan mataki wanda na halin shari'a wanda sai ka yi nadama abin da kai wannan daga naira dubu ɗaya naira zuwa miliyan ɗaya wallahi zan kashe kan yanci na wannan ai shirme ne da shiririta ka fito ka rinka wannan ka kira mutum a waya ku yi magana in kana tunanin akwai wani hakkin naka ba ka je media ka fara rinka wannan surutu ba tana wani waye waye ka ci gaba <laughs> ah, kai ka bani mamaki na ga ka shiga media youtube instagram twitter kana ta wani postin kun banza akan cewa hafizu official ya cinye muku kudade ya yi menene ya kafa kwamitin comedians ya kafa kungiyar comedian ya yi amfani da ku ya tara wa kansa kuɗi to kai idan baka sani ba in gaya ma cewa ni dan kasuwa ne kuma kasuwanci nake kasuwanci na sani wannan harkar comedian da ka gani na shiga ne bisa ra'ayin kaina domin nishaɗantar da kaina da abokanai da kuma abin muna yin sa jos raha sai abu kuma ya ja mutane wannan kaji yana ya gode wannan ce ya yi kyau wannan ce kaza wannan ce sanadiyar bidiyon da na gani hawan jini ya sauka mai irin wayannan samcin like this shi ne ake kiran mu ake da wannan to shi ne muka dan kara fada da abun ka bude har YouTube shi ina ne muke dan yin bacci ba wai mun yi bane ba dan mu samu wasu kuɗaɗe kuma wannan mota ma da ka gani ba wai giya ita kaɗai ba zan ta siyowa irin ta irin ta irin ta saboda guda biyar idan kana ja da ikon Allah billahi lafi kai kaɗai kana tafiya za ka iya kama da wuta saboda dabbaci da shirme kuma ba za ka jin gaya ma na baka kwana uku ka shiga ka koma ka janye magana ka ka fito ka gaya wa duniya kazafi kamun karya kamun idan ba haka ba na rantse da Allah na da me wanda bayan na yi wa kai na kuma na yi na karbi hotel sati daya ka zo ka yi sati daya cikin hotel na duk abin da na ci sai ka ci mun kafa ƙungiya lokacin da na kafa kungiyar ni na ba da shawara a kafa ta